Da wata kasuwar baje kolin kayan abincin noma da kiwo ne aka fara wannan taro da ke matsayin wata hanyar tattara matsalolin manoma da makiyaya da ɗaya gefe damuwar mutanen da ke ayyukan sarrafa kayan abinci don sayarwa a ci gaba da shirye-shiryen babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara. madam zainabu hamani ta kungiyar agrifocus na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro taro ne na muhawara da za a yi a ga wani irin matsaloli manoma da makiyaya suke fuskanta ta fannin noma ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya ta fannin sarrafa abinci ta fannin sai da sayarwa wani matsaloli ne suke fuskanta kaka za a yi a samu musu mahurta sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan wannan taro na majalisar dinkin duniya don a samu a samu mahita to koya mahimmancin taron yake a wajen masu sarrafa kayan abincin noma da kiwo madam yakuba aishatu amadu na sana'ar sarrafa nono wanga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu kuma muna samu muna da mu saida muna yin exposition muna saidawa kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu wannan bashin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne kuma mu matan daga yin shi yanzu kudin muka samu ka yi rabi gida ka yi rabi abun kinka harakokinka kenan ba karka ce namiji ba ni ba kullum kenan mata mun samu autonomization muna da har kudin muna harakan mu da kudin muna yi abin da muke so hukumar samar da wadatar cimaka ta ƙasa wato initiative troisième da aka fi sani da 'yan nishar su ci da 'yan nishar ita ce ke kan gaban wannan taro na share fagen zuwa tararrakin da ake sa ran gudanarwa a nan gaba a biranen roma da new york don duba hanyoyin tallafawa kasashe masu tasowa inda baya ga canjin yanayi matsalar tsaro ta haddasa tsayawar ayyuka a karkara abubakar abubakar umaru shine daraktan sashen da ke kula da abinci mai gina jiki a hukumar turazen duk abin da ka kawo iya zan ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala to kasal ma wani bi ba ta zamnu ba mutane dole sai sun bar wurin su kenan duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su ko mi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala shine muke cewa kamar Nijar tana ma ba da darasi ga tashin hankali ga rishin ruwa ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna ko kuma ga wasu matsaloli matsaloli eh, iri-iri amma gwargwadon hali muna tsaye ba mu kwamta ba don wannan shi muke zato yana da darasi tunda ko su kasashen waje suna eh, tambayoyin da suke ya muka yi mu muke hidda kanmu in aka kwatanta da wasu kasashe bayan wannan baje koli na tsawon wuni guda taron zai ci gaba da mahawarori a wuni na biyu da na uku domin cimma matsayar da za a tunkari babban taron majalisar ɗinkin duniya na watan satumba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar